الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد mutum ya saba duk abin da zai fahimta yana fahimtarsa ta cikin jiki da abubuwan da suke jiki ne so da ya zama ga idan mutum yana siffanta abu kawai misali ace ce mishi zaid ko harun za mu ga yana fahimtar su ta cikin cewa wasu samammu ne wanda suke jiki ne ko kuma a ce musa sifofi kamar tsayi da gajarta sai a ce zai gajere ko zai fari ko baki ko zai dogo to sai ka ga mutum yana kallon abin ta cikin wani abu wanda ake iya ganinsa ko ake iya taɓa shi ko ake iya jinsa da makamancin wannan ba don komai ba saboda mutum yana da kaidi da jiki da wuri ya saba ganin komai yana da mahalli da zamani ya saba ganin komai yana da lokaci ya saba ya ga abu wanda yake ana siffanta shi da adadi ya saba ya ga abu ana siffanta shi da yanayi dukkan wannan wato yanayin samana kamar tsayinsa launinsa da makamancin wannan to wannan ya sa sai mutum yake ganin komai ta cikin abubuwan da suke jiki ne wanda ake iya riska da mariskai na zahiri guda biyar mariskai kamar ji da gani da shaka da tabawa da ɗanɗanawa to wannan ne ya sanya sai mutum idan an ambaci ubangiji da girman ubangiji da ɗaukakarsa sai tsammanin waɗancan sifofi zai yi su kasance ga ubangiji to da wannan ne sanya wasu mutane suka siffanta Allah da sifofi na jiki shi yasa za mu ga sifofin Allah a gun wasu mutane suna tabbatar masa da jiki kuma har suka tabbatar wa Allah da cewa kamar mutum ne wanda yake da gashi irin na mutane da kala irin ta mutane yana da tsoka a jikinsa da jini da gashi da kashi da gaɓoɓi daban-daban har da kafafu da hannaye da idanu har kai duka har ma sukan ce Allah zai sanya kafarsa a wuta ranar lahira sannan ta cika wato kafarsa ɗaya daga cikin kafafunsa ba sani ba hagu ce ko dama ya wuta ce wal billah har ma sukan ba shi hannu cewa zai hannu da mutane a ranar lahira har ma aka kirkiro cewa zai gaisa da umar bin hatta wannan irin kage da aka yi wa ubangiji da ruwayoyi wanda suke na jabu aka jingina su kuma ga annabin rahama manzan rama ya barranta daga dukkan wani abu da za a jingina masa wanda zai zamanto yana kamanta wani abu da Allah yana sanya shi jiki mai iyaka babu wani ruwaya komai girman sanadinta kowaye ko a sanadinta da za ta inganta matakar ta ci karo da shari'a ta ci karo da hukunci na yakini na hankali ta ci karo da hukunci na yakini na alkur'ani mai girma da sunnan manzo wacce take yankakka wacce an tabbatar da zuwanta to wayannan sai suka sifanta Allah da sabafi na jiki sai aka samu wasu mutane da suke so su yi musu raddi maimakon su yi musu raddi daidai yadda ya dace su kuma sai suka tsananta suka tsananta wajen cewa babu sifofin ma gaba daya ma'ana ko da ku akwai sifofi amma ba ma iya fahimtar komai idan an ce ar-rahman ba ma iya fahimtar komai da ma'anar mai tausayi mai rahama da ludufi ga bayinsa domin me suka kirkiro wannan domin su raddi ga 'yancin mutane da suke cewa sifofin ubangiji dukkaninsu a bisa hakika a zahiri kamar yadda suke haka suke a zahiri babu wani tawili <clears throat> sai suka jingina Allah dukkan tawaya da dukkan iyaka da dukkan jiki aka tabbatar masa da ƙori aka tabbatar masa da hawa kan wani abu da suka kira al'arshi aka tabbatar masa da mala'iku suna ɗaukar ranar lahira har zuwa yanzu har zuwa alkiyama to nan da suka tashi musu raddi kamar yadda muka fala cewa yawanci ya faru a tarihin ilimin akida ɗaya ɓangaren ya yi kuskure sai ɗaya ɓangaren ya ɗauki opposite ɗinsa sai ya ɗauka opposite ɗin wannan ma gyara ne idan ka ce muna fahimta sifofin Allah kuma muna ba su jiki sakamakon wannan sifofi kuskure ne maimakon wayancan ɓangaren su ce eh kwarai Allah yana da sifofi muna fahimta sifofinsa amma sifofinsa ba sa lizimta mishi zama yana da jiki sai suka gafala sai suka ɗauki opposite suka ɗauki kishiyar wancan tunani suka yi yaƙi da wancan tunani a kansa cewa babu sifofi ba ma fahimta komai daga wannan sifofi idan kun ce ko jiki ne to ba jiki ba ne ba ma fahimta komai maimakon su ɗauki cewa muna fahimta muna kuma sanin Allah ta hanyar sifofinsa sai suka toshe wannan kofa sai suka kore samar sifofi da wannan ma'ana da muka kawo yanzu suka ce hankula ba za su iya sanin sufofinsa ba da sunayensa kuma ba wanda yake da haƙƙi bayani game da ubangiji domin idan ka ce wayannan sufofin ba sa fahimtar komai ka toshewa hankali hanyar fahimtar su wannan yana nufin wayannan sufofin na Allah sun zama wasa na kalmomi kawai ba su da ma'ana amma sabanin haka ne mun ga Allah ya sokar da littafinsa ya ambaci cewa yana da sufofi da sunaye ya kuma kawo su a cikin littafinsa annabin rahama ya kuma zo da bayaninsu don haka hanyar tsira ita ce mai yarda da cewa abinda shari'a ta zo da shi na musulunci musallama masa mai yarda cewa akwai sufofinsa mai yarda cewa kuma wa'annan sufofin ba sa lizimta masa zama yana da jiki yana da kafafu yana da hannaye da makamancin wannan idan mun duba za mu ga sufiyan bin uyayina. yakan ci wato cikin masu raddi ga masu tashbihin Allah amma kuma suka yi kuskure suka tafi akan ta'atili wato a bar hankula ba su da komai ba su fahimta komai game da sifofin Allah da sunayensa me yake cewa dukkan abin da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin littafin alkur'ani mai girma ma'anarsa shi ne a karanta shi a yi shiru akan hakan wato akan ma'anarsa da fassara shi abin da yake cewa kin amma idan muka ga sahihiyar mahanga da ahalin gidan annabi da waɗanda suka bi su bisa wannan hanya <clears throat> na daga sauran musulmi za mu samu cewa dukkaninsu sun yi ta'akidi albait alaihi salam kan cewa Allah yana da sifofi da sunaye kuma ana iya fahimtar waɗannan sifofi da sunaye idan mun duba alkur'ani cike yake da bayanin wa'annan sifofi da ya kasance hankali baya fahimta wa'annan sifofi da ya zama shirme kenan a shari'a da ya zamanto wahayi sai zamanto kalmomi ne da hankali baya fahimta su ake ta maimaita ba ma'ana shi sa ka ce hanya sahihi a ita ce yarda da sifofin ubangiji da ci akwai su muna gani a cikin alkur'ani mai girma da muka ambata shi a cike yake da wannan sifofi za mu ga kamar sabba halillahi ما في السماوات والأرض وهو عليم بذات الصدور وهو بكل شيء عليم وهو وهو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار da sauran ayoyi wanda za ku ga su cike suke da ambatan sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim da siffofi da sunaye masu yawa wanda suke lura shin zuwa ga samuwar sunaye da sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ruwayoyi ma za mu ga akwai hujjoji masu karfi a cikin ruwayoyi wayanda suke tabbatar mana samuwar mai samuwar sifofin ubangiji da sunayensa mu duba mu ga wannan kalma ta amirul mominin alayhi salam yayin da yake cewa kamar yadda ya zo a hudu ba ta ɗari biyu da tasirin da ɗaya cikin nahajil balaga bai nuna wa hankula iyakance sifarsa ba iyakance sifarsa wato in ma ya zamanto ko da ke bari mu zo ma'anoni daban-daban In ma ya zamanto ana nufin iyakance sifofi da ta hanyar adadi wannan ba shi ake nufi ba In ma ya kasance sanin hakikanin siffofinsa da ma'anar cewa sanin hakikanin zatinsa to wannan ba zai yi ba wato ba dan adam ba zai iya sanin wannan ba domin mai iyaka ba zai iya sanin hakikanin zatin maras iyaka ba amma a lokaci guda kuma ba a sha makance ta ba ba a rufe hankula ba ta yadda kuma ba za su iya saninsa ba wato hankula ko da kuwa ba a ba su izini ba ba a ba su iko su san hakikanin sifofinsa ba wato hakikanin zatin ubangiji wanda yake kunshi cikin siffofinsa da sunayensa amma kuma ba a hana su sanin ubangiji subhanahu wata'ala muna iya ganin yadda hankali yake tsaya bincike kuma ƙur'ani mai girma ya yi umarni da kwadaitarwa kan yin hankali da hankaltuwa hassau arba'in da bakwai ya yi umarni kan yin tunani sau goma sha takwas ya yi umarni kan tadabburi da la'akari so nawa so hudu don haka idan muka ce za mu taskace wa'annan da kuma kawai abin da hankali yake iya gani a zahiri sai zama mun keɓe wasu abubuwa ba dalili idan da za mu lissafa maganar imam ali da sauran imamai da sauran bayan allah suna da yawa matuka wanda ba za su kirgu ba to kasancewar an samu wannan ya rushe a lokacin da ya gabata cewa musulmi sun faɗaka ta hanyar wasiya da koyarwa ta imamin ahlul bait cewa babu tashbihi ubangiji ba jiki ba ne ba wani abu ne ma'abucin jiki ba sannan babu tatili zai yi a son ubangiji ta hanyar sufafe shi samuwar wannan da rushe wannan tsohon tunani amma sai tunanin tatil rushe hankula daga sanin ubangiji ya dawo da wata sabuwar riga a wannan zamani namu menene ya zo cikin wannan zamani shine kamar maganar muhammad farid muhammad farid washdi yana cewa tun da mai gaba da mu yana dogara da falsafa ta zahiri wato ilimin ɗabi'a ilimin tajriba to mu me zai hana mu sanya mu ma bahasinmu ya dogara bisa mai bisa tajriba domin wa'annan ilimomi su ne suka kai mutum zuwa ga darajar da yake a kai yau ta ci gaban zamani wato abin da yake cewa mu daina bahasi da bincike kan abin da ya shafi addini ta fuskacin falsafa mu koma bincike kan addini ta fuskacin me abin da ya shafi nature kamar yadda za su yi experiment su gano abubuwa mu ma sai mu je laboratory mu yi bincike mu gano abubuwa to wannan magana ta muhammad farid magana ce wacce take ba ta da asasi domin me domin idan mun duba babu makawa cewa ƙur'ani yana kiran mutane zuwa ga sanin ɗabi'a sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ba jiki ba ne tana kashe shi laboratory a bincike don haka nan wannan magana take da rushe hankula cewa suna fahimtar ubangiji ya za a yi ta hanyar laboratory mu fahimci laisa kan mislihi shay babu wani abu da yake kama ubangiji ya za mu fahimci Allah yana da sunayen makyawawa ya za a yi mu fahimci cewa ubangiji shine farko shine na karshe shine zahiri shine badini kuma cewa ya san komai ta hanyar laboratory da bincike bayan da za a yi musan irin wa'annan shin za mu iya gane cewa ilimin Allah ba shi da iyaka da wannan ko ba za mu iya ba yana da kudura mara iyaka ko kuwa ba za mu iya ba shi ne farkon abubuwa shi shine karkashinsu ba za mu iya ga don haka wannan sabuwar hanya da suka kawo hanya ce ba sahihiya ba hanya ce da za ta kai mai zuwa ga tosasshiyar kofa don haka a shekina akwai hanya ta gari hanya sahihiya wacce za mu iya bi domin san sifofin ubangiji sani sahihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin